ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤلئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها <clears throat> وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun godiya ta tabbata ga allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta lahadi yau muna sha takwas ga watan jimadil ula hijira dubu daya da dari hudu da talatin da tara ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina <clears throat> wanda ya daidai da yau muna hudu ga watan biyu shekara ta 2018 yau za mu yi darasi na uku a cikin wannan littafi <clears throat> wanda muke karshe-karshensa a inda za mu tsora fasali ne shi a cikin littafin shan muhammad bello lai masa rahma mai suna da ƙaunar muktasar fi amurin limamin mahadi muntazar wanda ya yi fasali na uku fi tarihi khurujul mahdi ya yi shi ya ce fasalin da zai bayani a kan tarihin bayyana almahadi wato almahadi khurujul mahadi to ina ga kafin mu shiga kamar yadda na gaya mana cewa a baya can mun yi mai bambanci tsakanin almahadi wanda suna ta tabbatar da shi cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran waɗanda aka masu da'awar mahadiyanci to bayan nan muka gangaro muka kawo kan littafin shisha muhammad bello bin usman bin fodi wanda shi ma ya tattaro bayanin da ya samu a zamaninsa wanda aka masu da'awar wato mahadiyanci kuma ƙarshe kawo waɗanda ma suke na shi'a ne su ma da irin nasu bayanan a kai to yau magana almahadi tana nan ga shi'a su kuma shi'a nan suna nan sun shigo ƙasar nan ko in ce aƙidar ta bazu a cikin ƙasar nan yana da kyau mun karanto abubuwa da yawa akan shi almahadi na shi'a da irin aƙidarsu su akan shi to yana da kyau mu ɗan yi samare kaɗan dangane da mai bambanci in an ce almahadi na ahlus sunna wannan hadisai suka tabbatar da shi kuma almahdi a wurin su shi'a akwai wasu yan bambance-bambance ko babu malamai sun faɗi bambance-bambance daban-daban sun rubutu wasu ma sun yi littafi akan haka a sai na ga akwai bayanin da wani ɗan uwaye wani marubuci da ya ɗan takaita wani ma ya hudu ba a kai wadda tana na an ɗora ta akan wato a intanet a youtube in ka bude za ka je hudu ba kan bambanci tsakanin almahadi na ahalin sunna da kuma almahadi na shi'a yanzu dan abin da za mu karanta kan mu ci gaba da wancan fasali dan ya zama haske a gare mu kuma na dan ciro su ƙarshe za mu bayar masu sha'awa sai fotokofi a raba ma yan uwa kuma an dan tarjama su dai da turanci saukakewa domin wasu sun fi fahimtar turanci a kan larabci daidai za mu ba da kwafi yan uwa masu kokari sa yi mana foto kofi a raba mu yan uwa ga su a takaice alfarko bai na mahadiyar islam wa mahadiyar shi'a ta ba. bambanci da ke tsakanin shi mahadi na musulunci muna nufin na da suna kina wanda annabi ya tabbatar da sifofinsa da halayyarsa da asalinsa da tushensa <clears throat> da kuma bambanci tsakanin shi almahadi na shi'a wanda suke sauraron zuwansa musamman su shi'a rafida su ne shi'a wanda suke zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam abrazul furuqin eh, al-furuqat baina mahdi al-islam wa mahdi ar-rafida eh, al-khurafa manya-manyan bambance-bambance dan suna da yawa bambancin amma manya-manya wanda za ka ɗauka ka gane shi almahadi na halin sunna da kuma almahadi na tsura ya za shi a kina wanda suke zagin sabon manzo to ga su manya-manyan bambance-bambancen awalan na farko mahadi wato ahli islam ko ka ce sunna ismuhu muhammad bin abdullah shi sunan shi muhammad bin abdullah kamar da muka karanta da nasi na manzo sallallahu alaihi wasallam ina jin ba ku manta wannan ba wa mahdiyyun rafida ismuhu muhammad bin al-hasan al-askari yi sunan shi muhammad bin al-hasan ba muhammad bin abdullahi ba wanda ake ce ake mai lakabi da al-askari kaga tun a suna sun bambanta wanda wannan kadai yasa wasu da yawa da suka kai masu da'awar mahadiyanci ba su karba ba sun kore da kansu wanda ma suke dawo da kansu da an zo su ma mabiyan nasu wannan yakan sa su tawaye su ce ba fa shi ne?" bambancin suna shi wancan sunan shi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam sunan babansa irin sunan baban manzo sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya faɗi shi ko wannan sunansa ko da yake ya dace da sunan manzo to babansa ba sunan baba irin na manzo yake da shi ba wannan bambanci ne wanda shi kadai ya isa duk wanda suke da'awar mahadiyanci ka san ba su bane na biyu to haka shi ma na rafi zaɗin asani mahadi ahalin islam lam yulad ba'du wa mahadi wuli wulida ama 255 hijriya shi al mahadi na ahlus sunna wal jama'a al mahadi na musulmi wanda ake sauraron zuwan sallam yulad ba'du ba haife shi ba yanzu ba haife shi ba domin zai zo ne karshen zamani zamanin bayana annabi isa alaihi salam zamanin wato ainihin da dajjal waɗannan sa'o'i lokatai masu haɗari na karshen zamani ta wannan lokacin shi ma zai bayyana to kaga zo ka ce an ma haife shi a ga lokacin shi ne aka ce shi almahadin na rafi ba su wato shi an haife shi ne shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar kamar da muka karanta da ku in fa ya tabbatan kenan wanda kuma bai ma tabbata ba domin sun ce an haife shi ne wannan lokacin wasu suka ce shekara nawa daga nan ya ɓoye ba kuma ba wasu suka ce biyar wasu suka ce bakwai daga nan wasu haka dai suke ta saɓani tsakaninsu ba wannan shekaru kuma daga nan ya wato ya shiga gaiba gaiba ɗin iri biyu ce ɓuya akwai karami akwai babba gaiba ƙarama da muka karanta da ku shine wato manya-manyan mabiyansa na kusa suna iya ganinsa kuma suna iya samo labari da gare shi kafin ya yi babban ɓuya kenan suna cewa ga inda yake ga kuma labarinsa a kuma sakonsa to ana tafiya ana tafiya kuma yi babbar kuya ta wanda ba wanda ke ganin shi kuma ba wanda ya san inda yake kuma ba a san mutum wato wani hali yake ci ba lokacin da aka ce ya shiga cikin rami cikin sirdabu saboda lalacewa duniya a ainihin iraki to kaga shi almahadi na ahlus sunna wanda hadisai suka tabbatar zai zo ne karshen zamani ko ba a shi ba har yau shi ko na an haife shi a faɗin su shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar to kaga an haife shi an yi shi kenan ko kuwa a shine suka ta yana nan ɓoye ya ɓoye cikin rami ana sauraron fitowarsa wanda a wurinsu da an ce almahadi za ka ji suna cewa farwa to ainihin farajallahu ko eh, eh ajjalallahu farajahu ajjala Allahu farajahu Wa Allah ya gaggauta fitowarsa da bayyanarsa yana nan a ɓoye kenan to kaga wannan bambanci ne tsakanin wannan da wancan in an ce an haife shi ina dalili wani littafi da na karanta a wani shi an su karan kansu wannan dalilin sai da suke saɓani daban-daban wani cikin malaman su ya tashi masa musu kashe-kashe ya ce ba a yi shi ba ba su san shi ba kuma dai abu na aƙida ana tabbatar da shi ne da nasi to ba nasi ba aya ba hadisi magana hankali kuma ba a tabbatar da shari'a da hankali sannan waƙi Ima ya kora abin tunda shi wanda yake mahaifin nasa shine muhammad alhassan askari kai duk tarihi ya tabbatar bai taɓa haihuwa ba a rayuwarsa har yi fati bai da ɗa wanda bai haihu ba yaushe za a ce kuma ga wani ɗa nashi ne tun da bai haihu ba jingina masa ɗa wannan shi kanshi kuskure ne kuma su ma sun tabbata a littafansu shi yasa suke ta saɓani a kan shi kanshi almahadi ne bambanci na uku shine mahadi ahlul islam yuhkam ko yahkum bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahdiyar rafida yahkum bi hukumin ali daud shi almahadi na halittuna wal jama'a almahadi na musulmi shi zai yi hukunci ne da shari'ar muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana ba wani abu zai zo da shi sabo ba abinda aka saukan ma nabi na qur'ani da sunna su zai ɗauka ya hukunci da su kan shekara bakwai inda annabi ya ba da labari zai yi su ko nasu sun ce zai yi hukunci ne da abinda wato ali dawud suka yi hukunci da shi wannan yana nan haka yake cikin littattafansu da rubututtukansu suna nuna cewa zai hukunci ne da hukuncin ali dawo to kaga nan ma wani bambanci ne shi almahdi wannan wanda yake cikin tsatsan manzo zai bayyana zai yi aiki ne da ƙur'ani da sunna ba bambanci ba ƙari ba daɗi kuna ganewa ba rai sannan ba da wani abu zai zo ba daban su ko nasu suka ce a'a zai zo ne da wani abu daban shine hukunci irin abin da Ali Dawudu suke hukunci da shi da shi zai wannan ma bambanci ne babba domin duk wanda zai zo bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallam a ce zai zo da wani hukunci na daban da wata shari'a ba wata annabi ya bari ba ya gadar wannan wata magana ce sabuwa wacce take ta saba ma duk wanda zai zo a matsayin ɗaya ne daga cikin al'umma ta manzo sallallahu ko mai da'awa ne karkashin manzancinsa inda zai zo da wani sako daban domin shi manzo sallallahu daga sa an share duk wata shari'a kowa shari'a da annabi Musa ya zo da ita annabi Isa alaihi salam da annabawan da suke gabani duk gaba daya ba wani abu da za a ɗauka a ce da shi za a yake ba da shari'a manzo ba sai abin da shari'ar manzo din ta tabbatar in ba ta tabbatar da shi ba sunan shi nasir shararre shafaffe ba za a yi hukunci da shi ba to sai aka ce shi kuma ga wani zai zo zai koma can baya ma zai dauko hukunci na zamanin annabi da ya hukunci da shi kaga wannan wani bambanci ne wanda za ka nuna wani abu ne daban ake da'awa kuma suna nan suna wannan da'awa suna nan sai dai in baka shiga ba cikinsu kuma har shi a nan ƙasar wanda suke da'awar sai shi'a ne wanda ita ce aqidar su na hudu mahadi ahlul islam yamlau al-arda adlan kama mul'at jawran wa zulman wa mahdi ar-rafida yakhruju li nusrati ar-rafida faqat wa yaqtulu al-arab wa quraish wa yusalihu al-yahud wa nasara shi mahadi na ahli sunna wal jamaa al-mahdi na muslimi in ya bayyana zai cika kasan nan ne da adalci kamar yadda ta cika da zalunci kafin bayyana tasa amma shi almahadi na rafi da yan shi'a masu zagin sahabbai shi zai fito ne zai bayyana domin taimakon su rafi da sannan kuma yadda suke rubutawa zai yaƙi larabawa zai kashe su har ma da ƙuraishawa kuma zai yi sulhu da yahudu da nasara wannan yana nan duk wata magana nan mai faɗi ce da gaske aka rairayo aka yi ta cikin sidira ɗaya don ka haddace bambancin wannan da wancan to kaga wannan bambanci ne babba shi almahadi na haƙiƙa in ya bayyana kamar da hadithi mu karanta da ku zai cika ƙasa zamaninsa za ta cika da adalci za ta cika da kwanciyar hankali da aminci kamar yadda kafin bayanan nasa take cike da zalunci tunda zamani ya zo ƙarshe abubuwa sun rikice to yayin da zai zo zai gyara al'amura al'amura za su gyaru zai tabbatar da adalci zai tabbatar da zaman lafiya kamar yadda da kafin kafinsa ake cikin tashin hankali to amma su nasu suka ce ya zo aikin aikinsa taimaka masu mabiyansa kawai su wannan masu zagin sahabbai ɗin sannan kuma ya tashi yakinsa wanda zai fara da su su ne larabawa wannan aƙida har yau 'yan uwa tana nan duk wanda za ka ji jisan da ya buɗi baki ba wanda zai kushe ba wanda zai aibata ba wanda zai mai wai bai gane komai kidahumi ne ba sa gane kaza kaza sai larabawa wannan kanshi kanshi ne na da shi'a ta tare da wannan ko shi akwai wari warin shi'a wannan da ita suke yaɗa, saboda yau wanda shi'a take hannunsu a gwamnatance su ne mutanen iran ko mutanen iran tun farko dama kasancewa su sai san sadda ake lokacin jahiliya su wuta suke bauta ma kuma lokacin da aka yi ta kokari a yada musulunci jihar ariyar zamanin umar dan khattab lokacin wannan kokari da ya musulunci je ya yatsu aka kashe wannan bauta ta wuta suka shiga musulunci wasu da gaske wasu kuma da munafunci to tun wannan lokaci wanda suke munafukan shine wannan tsatsan da su ne suke ƙoƙarin yakar musulunci da kuma ƙoƙarin kullum su mai da musulunci wani addini ne na ƙabilanci ba addini ne na al'umma ba kullum tun da asalin musulunci manzo sansallan ya fito cikin larabawa kuma su larabawan nan su suka ɗauko musuluncin suka yaɗa ya bazu a duniya ya za a kushe musulunci ya za a yadin nan ɗin shi shine a kushe asalin wanda musuluncin ya zo ta hannunsu su ne larabawa da an budu baki sai ka ce ai ai larabawa wasu irin mutane ne humai ba su gane al'amara kaza kaza yau kuma lokacin siyasa ta munafunci sai ka ji an ce sun je sun hada kai da america shi kuma wanda yake faɗin haka ya ji hada kai da rasha mai bambancin rasha ne da america a siyasa duniya kamar lokacin kafin zuwa nabi ne madina da ausu da khazaraj kabilu ne na larabawa ausu sun hada kai da ƙuraiza su wancan sun hada kai da kainuka da kainuka da ƙuraiza dukkan su yahudi ne to me bambanci idan ƙuraiza ta ce ku kun je kun hada kai da yahudi su ma ce kuma kun hada kai da yahudi ko ba haka ce ba wancan sun hada kai da waɗancan yaƙi ya taso za mu yi da waɗancan ku taimaka mana mu ma mun haɗa kai da ku. kun yaƙi haɗa mu da waɗancan ku zo ku mara mana ba to ba shi ne yake bai a duniya wani ya tafi ya amerika ce uwar gidan shi wani ya tafi rasha wani ya tafi faransa ko ba ka duniya take ba ko za ka zauna ka ce kai ba ruwanka da kowa nan wani shugaba da ake a najeriya ya ce ba ruwan shi da amerika ya kada kai china ya kai ƙarshe to zo da haka wannan bai kamata kai da hankalinka a ruɗe ka ba siyasar duniya da yadda take nan daban maganar kuma an zo ana bayanin aƙida da addini wannan daban ba muna kare wata gwamnati saudiya ba ko abin da suke na salakunan su muna cewa daidai ne a'a muna magana da da suka lalace to mu lalacewar wuraren mu ta fitar su da mu da shugabanninmu mu da suka lalace sun fi mu kusa da daidai da gaskiya kuma sun fi taimaka musulunci fiye da mu ashe kaga tun da haka ne ba za a zo a yaudare ka a buɗe ka a ce su ɗin nan wato ainihin yan barandan amerikawa ne kaza ka zauna alamu ne na a wato wannan wurin a su a aibata su don kimar su da mutuncin sai zube a zuciyarka idan yau ba ka ganin balarabe da kima mutumin farisa kake mutumin iran yake da kima da daraja da shi da mutumin makka ko madina ko kuma ƙasar saudiya waye ne ya fi kusa da daidai waye ne ya fi kusa da addini za mu ji anan abuwa da dama nake karanta ɗazu cikin abubuwansu lokacin da suke ganin almahadin nan in babu shi babu wani shugabanci ba kuma wanda ya sai tsaye da komai na shugabanci sai da shi hatta sallar juma'a a da shi'a suna ganin sai almahadi ya bayyana sannan ne za a tsaye da juma'a a matsayin wajibi amma an babu shi ba wani wajabcin cewa a je jam'in sallar juma'a haka nan jihadi a wurinsu, tun tunda babu shugaba su ba wani shugaba sai shi daga baya ne lokacin da Khomeini ke so ya kafa daularsa na Khomeini ya gudun hijira ya tafi Faransa suka daure mai gindi ya dawo yake so ya yaki shugabancin kasar ya fakke da shi an ce din da kuma abin da suke kira wilayatul faqih wilayatul faqih aƙidar su kafin kwamai ne zo da wannan babu jihadi babu wata gwamnati za a cewa ne shugaba ba wani mai faɗi tun da babu almahadi shi yake jiran bayanansa da ya zo ya gaba zai yiwu ba shugabanci ko dole biye da za a yi abu da shugaba sai ce to a samar da wulayat faqih wato wakilai wanda suke su ne suke magana da yawon shi almahadi shi almahadi tunda bayan yana cewa koye to a sami wasu a waje da za su rika aiki a mamajinsa daga nan ya kafa wulayatul faqih aka samar da wato fuka ha'u karkashin wannan akida tasu su za su rika fatawa su za su ce ga yadda za a yi to daga nan fa aka yi har ya kau da waccan gwamnati ya kafa tashi kaga wannan lokacin babu wanda ita kanta matsala ce a wurin su ka ji suna ta saɓani, wasu ba su yarda da ita ba tun da su almahadi ne shugaba tun da babu shi babu wani shugaba shi ake jiran zuwansa amma yanzu a fakaice sun janye wannan ko kaga wannan aƙidar a ce wani zai zo ya sulhu da yahudi da nasara sulhu ba yahudi ne za sulhu da shi a ya sulhu sulhu eh kila za ka annabi ya yi sulhu da su amma sulhun ya tabbata ya suwa kuma suka karya sulhun su suka karya ko shi suka karya to har yanzu tun da su shi a suka kafa a duniya ba su taba inda za ka gamsu cewa sun shirya yaƙi tsakaninsu da yahudu ko da nasara kiristoci kenan sai dai ka ji a tsakanin tsakaninsu da musulmi na kwarai sannan a gefe kuma su je su haɗa kai da su yahudawa wanda suke ta ana haɗa kai da su don su yaƙi musulmi a duk duniya haka suke kin ka je ka karanto tarihi ka ji da aka yi daula obaidiyya a nan masar kafin a kafa ta da wa suka haɗa kai aka karya gwamnatin musulunci ta wannan lokacin duk inda suka kafu za ka ga kullum yakin su da musulmi ne ba yakin su ne da kiristoci ko kuma yahudu ba ko kuma kafirai maguzawa to wannan shine aka ce bambancin wannan da wancan wancan ya bayyana zaman lafiya za a samu su kuwa sun bayyana za su bayyana ne ko zai bayyana ne saboda taimakon ko haɗa kai da sulhu da yahudawa da nasara sannan kuma ya ce zai yaƙi larabawa to har yau za ka ga wannan akida na yaƙa ta kawai sai ka ga matashi an cusa mashi ƙin balarabe sai wa yake so sai mutumin wato fashe kenan shine ya fi kusa da addini shine mai san Allah ko wanda ka duba ka ga ya kamata ka rika auna abubuwa ko da da hankalin kama ko da hankalinka yau a ce don Allah tsakaninka da Allah a baka dama ka tafi koyo addinin musulunci da rukunan nan nashi guda biyar da wasu rukunan nashi guda shida ka koyo su irin yadda manzo sallam ya yi su da sahabbansa da tabi'ai da su imamu malik a ce an baka admission tsakanin madina da kuma iran amma sharaɗi ana so ka koyo musulunci madarashi da yake tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ka ji tsoron Allah wani admission zaka karba sharaɗin zaka kalla kafin ka cika shi inda za ka je ka ko madaran musulunci Qur'ani da bayanin yadda aka saukar da shi ulum ɗinsa da tafsirinsa da duk abin da ya shafi Qur'ani karanta shi madarar shi da tafsirinsa ka dawo hadisi da mustala ɗinsa ilimin hadisi yadda ake ruwaya shi diraya ruwaya duk da yadda aka tattara hadisi ya zama tatacce da wanda ba a ce ka je ka koyo inda yake tataccen sa madarasa a zamanin yau amma ga admission an baka za a ɗaunoyinka wannan madina za ka je wannan kuma iran za ka je a dawo ilimi na fikihu na malamai magabata mai sahabbai suka ce mai tabi'ai suka ce mai mabiyan suka ce su imam malik duk ka tattaro bayanin fuka ha'u akan addinin musulunci kan rukunan nan biyar tauhidi ba shi ne na ɗaya ba kalmar shahada sallah azumi zakka hajji ka je ka yi duk bincike a kansu yadda asalin yadda annabi yi su sannan ka dawo rukunai na imani imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanni ranar tashin kiyama da kadara a ce dan Allah ka tafi Iran da Madina amma abin da muke so binciken da ka yi da za ka dawo mana da shi muna son madarasa Don Allah za ka ji to don me yasa ake sa maka kin kyamar wanda suke a wannan wurin a yau wanda har yanzu har gobe ka tafi labarare ta cikin masallacin manzo kaɗai, ka gaida littafan da suke ciki wanda bangaren makhduda ɓangaren rubutu tun irin na da wani yana na hayo a jiki. a shifa nan ta kazi iya in ka je maktaba ta manye da za ka ga rubutunta ta na irin zamanin shi kazi iya ɗan na jin iran ko ka ce sai da wacce aka ɗauka kwafa fata kai Tun da yaushe musuluncin ya je iran ya je ne zamanin umar kaga ita ko madina nan annabi ya zauna na ya shekara goma na aka ta masa wahayi sai makka ka dawo to sai a zo a rushe maka san makka a rushe maka san madina a ɗauko magana a hargitsa ta da siyasa irin yau ta duniya don a kau da hankalinka sau da ka da ilimi ƙarshe su da manufa lokacin da shiya ta shigo nan ƙasar wajen 1980 kenan kada aka fara yaudaran matasa muna zuwa lokacin sai ka jana cewa ai musulunci duk abu ɗaya ne da haka ake fara ba wani bambanci duk wanda ya ce maka kaza kaza ashe dai yaudara ne mu abin da muke so a sami juyin juya hali juyin juya hali muke so a gana so a fake da yadda ƙasar take da rikicinta duk matashi shi na son juyin juya hali ko ko ba so za ka ji an caja ka muna son a sami canji a sami juyin juya hali ƙasar iran su sun sami canji kuma ya kamata mu samu gwamnatocinmu kaza kaza gwam kaza kaza sai a juya fara to ba yau fa aka fara ɗagutoci ba fa ɗaguci ba yau aka fara samun su ba wato wai ɗaguci shugabanni na ƙasashe sannan nana su ne ɗaguci amma su a ƙunshe ashe akwai abin da suke nufi tafiya na tafiya tafiya sai muka wuce ashe ba ɗagutu misali yau a ce buhari shi suke nufi ɗagutu ba ɗagutu in ka ji sun ce ba yau aka fara ɗagutu ba suna nufin abubakar da umar su ne manyan ɗagutu ko ba yau aka fara azzaluman shugabanni ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake mu'amara da yaudara don a ɓace da mutane da kan gaskiya a wannan lokaci haka suka faru sai muka yi zaton a lokacin fada ake da gwamnati saboda ba ta daidai so ake a kafa shari'a a kafa waye Rina muka fara jin sai aka fara lokacin yaudara ta biyu sai aka ce ya kamata a koma a rika duba maganganun su shehu usmanu da ɗansa da ɗan uwansa su ya kamata a sa gaba kaza kaza ana tafiya ana tafiya sai aka dawo ashe wata aƙida ce a ƙunshi ake so a ba mutane wannan magana ɗaguti da ake yi ba ɗaguti na shugabanni ba ɗaguti na su wato duk wanda suke ba su akan fahimta su masu shugabanci sunan su dagoto kaga har malamai na sunna har waye wata ran zan manta ba sai muka je IBC makarantar nan ta buci sannan kwana bakwai ake da ɗalibai ana lakcoci ana darsa ana waye nan sai aka zo lokacin abin bai fara bayyana ba ran aka gayyato shi a zazzaki suka zo suka cika hall din yana bayani suna kabara suna abin nan dam suka cika sannan sai aka gayyato malam nawal abubakar da kaduna yana hawa ya fara magana ya suka fice ranar sai aka gayyato dr bashir lokacin dr bashir shi ma tunda ana jami'a ana waye suna jin nasu ne nan ma suka cika kwar wani shekare sai aka gaito Dr. Aminu din sai suka fice to daga nan sai muka fara gane mutanen nan ashe karya suke kuma da suna suka rika cewa duk ɗaya ne ai ba wani bambanci mu ba mu da wani bayanin ɗariƙa kaza wata izala wani ashe duk ƙarya ne yaudara ce to kun ga ƴan uwa ya kamata mu gane har yau kuma ana yaudarar mutane da irin wannan sai ka ji mutum ya zo yana ce maka kaza kaza ji duniya sai kuma ya dira kan ƙasar saudiya da sarakunanta da malamanta wani ɗan uwa lokacin yana tsammanin wani dan uwa ne a sunna rannan yana yaban shi kullum rannan sai ya je zauna sai abokai suka zo abokai suka zo aka fara fira sai ya ji abokan na sun jira kansu binu ba kansu usaimi manya-manyan malaman saudiya kenan suna kine wani suna zagin su da shi wannan da ke zuwa yana yaban wannan ɗin daga ana gaya mashi wane kai hattara da shi a ai mutumin kirki ne ai mun je kullum to da yaji abokan shi sun zo suna zagin malaman sunna suna zagin wato da'awar sunna irin ta saudiya sai ya gane ashe wannan mutumin yaudar shi yake so ya yi ba gaskiya ba ce abin da ake so yan uwa mu gane aƙida ta alisunar jama'a a fili take ko babu lokacin da za a daina tallata ta akwai wanda a yau suke ganin ba shi ne karatun da za a bayan wannan karatun za a yi ba ba irin wannan karatun za a karantar ba ko za a yi wa'azi a kai akwai wanda suke ganin a yau damuwar al'umma shine magana na talauci kawai mu zo shi wa'azin mu ya za a sami kuɗi al'umma tana cikin talauci sai an aje irin wannan wa'azuzzukan a koma kawai bayani ya za a sami kuɗi talauci ke damun mu da shi za a magance to talauci in kana faɗin talauci ɗan uwa kila baka karanta zamanin rayuwar manzo ba sallallahu alaihi wasallam wanda za a kwana ba a tsora tukunya a gidansa ba amma bai koma yake yanzu zamani ana cikin talauci mu koma mu ta bayani za mu sami kuɗi ko ta wace hanya riba ya kokari a halarta ta saboda a sami inkom kada arna su danne mu ko abubuwa din na cuwa-cuwa mai kumuma mu halarta saboda in ba haka arna za su danne mu su suna yi wannan hujja ce shi annabi ya taɓa sabansa bayani har ya koma ga mahalicinsa sabai suka ta yi ba da alaƙa da cewa sai an fantare ma ubangiji sannan za a sami duniya duniya Allah yana ba da ita ga wanda ya so da wanda ya bi shi da wanda ya saba mashi baya da ita ba ma'auni ne na shi ne Allah yana son ka ba mutanen China yau sun fi kowa fantare ma ubangiji don su ba ruwansu ma da Allah ɗin. ko amma duniya ta ishe su neman suke ta yi kasuwancin su ya mamaye duniya kere-keren su ya mamaye duniya amma sun wadati da duniya ta ishe su babbaro kasar suke ba su shigo afirka nan ko ina su su zauna saboda neman duniya so da haka mu yi yan uwa muna cikin hadari yanzu a ji wani shugaba ko wani ya tashi yana bayani wai ba irin wannan karatun zake so ba a zo a ce maka ga tauhidi ga sunna ga aƙida ga wai a wannan karatun an wuce shi wai ta wuce shi har duniya ta tashi sanda ka gane na wannan karatun al'amari ya rikici kada Allah ya kuna mana wannan lokacin baya da zai haƙƙin Allah ita ce aƙida haƙƙin manzo ita ce aƙida ka ce an daina bayani shi a cikin al'ummar musulmi ba za a daina ba har duniya ta tashi dan duk sanda a irin wannan abubuwan ka je ka kwankwado tun muna aƙida ka mutu kan ta ba ruwan mahalicci subhanahu ta'ala duk wanda ya mutu ba ka hanyar manzo ba wallahi wuta zai tafi haka annabi ya ce كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن a يا رسول الله قال ومن أطاعني فقد دخل الجنة ومن أصاني فقد Aba. duk wanda ya saba mu manzo ga hanyar sai fantare saboda zamani yau ya zo za a ba da kuɗi na rance amma sai da ruwa sai ka ce to ni tun da dai arne zai karba ni ma zan karba halin ne karba wannan ba daidai ba ne in dai za ka karba ka karba amma ka san haramun ne nan amma kai ƙoƙari ka halatta saboda wai ka ce wata larura wata larura ba ka da abin da za ka ci masu wani karɓa wannan rancen ina jin ba su rasa abin da za su ci su sha wasu ma matsuguni suna da shi da cewa ka karɓo bisa larura wata larura a kiyasin ta da mushe a kiyasin ta da cin alhinzir wannan ba daidai ba ana kiyasin wannan da yunwa da za ta kashe ka ita ma in ka ci ka tsallake inda za ka abin ka binne haka ka ci wannan rance da zaka ka zo ka investing na neman kuɗi na tare duniya shi za a kiyasin shi da wancan ba ɗaya ba ne uwa mai hattara muna bayanin kan bambanci tsakanin almahadi na ahalus suna jama'a da almahadi na shi'a bambanci na biyar mahadi ahalul islam yuqimul masajida wa ha, amma mahadi rafida wa yahdimul masajida wa yuqribuha ويهدم المسجد الحرام na النبوي المهدي نال السنة والجماعة شينا يقيم المساجد zai da raya masallatai da tsaye da su da raya su da salloli sannan kuma zai daɗa raya su ma fiye da yadda ya same su domin raya masallaci shine a yi sallah a cikinsa a yi karatu a cikinsa a ambaci Allah cikinsa a yi zama a tattauna matsaloli na al'umma musulmi da za su gaba shine raya masallaci in an zo masallaci an gina su kamar da yanzu abin yana ta daɗa lalacewa a gina masallaci ina masallacin babu sahu ɗaya sahu biyu ina sauran kwana can sabgarsa ko kwana ce yana sallashe kofa gidansa wanda da can babu in ka ga masallaci to za ka ga ya saboda ba ya wace masallacin ana cika masallacin to dama daga cikin alamomin tashin kyama wace masallacai da karancin masu sallah din a cikin to in ya zo shi zai raya masallacai da abin da aka san ɗabi'a masallaci zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam sabai ba sa sallah in ba a cikin masallaci ba in ba da wata larura da ta halatta masa hakan ba shi ko almahadi na ba, shi zai rushe masallacin ne sannan kuma zai rushe ma wato ainihin masjidil haram wal masjidil nabawi da masallaci a nabi sallallahu kamar yadda ya zo cikin rubuce-rubuce da aka domin shi yadda suke faɗi shi zai zo duk abin da ake nan ba daidai ba ne kuma har yanzu aƙida ta mutanen iran da suke shi'a kullum ba su da inda suke hari su ga sun illanta sama da waɗannan wurare guda biyu yau ɗin nan suka sami dama suka sami gobe za ka ji cewa waɗannan wurare sun ragargaza su me yasa kullum hari su nan? yau tunanin da suke kenan yaman tana hannunsu bahrain ta kusa zama hannunsu iraki tana hannunsu suka gangaro dama su ne boda da saudiya shikenan saudiya ta zama tuwanci shi su gama da ita ba kuma aka suke cika ba mutane ba su fahimta da manufarsu da ajandar su ta musamman mutanen iran amma da an tashi magana ce wannan abin da magana ce siyasa ce kaza kaza su da manufarsu kullum ya za su sami hari su zo su abin nan kuma kana zuwa aikin haji wanda suke zuwa kaɗai aikin hajji ka kalle su babu ka je iran ba sallah ke a masallatan su ka je ka ga sanda ake sallah a harami salolin nan biyar kana ganin su ka je ka bincika da kyau in baka sani ba Allah ya zurta ka da zuwa hajji in ka je cikin abin da ka sa ido ku gani kenan yan shi'a da ke zuwa aikin hajji madina in sun je ziyarar masallaci sanda za a yi sallah a zahar da su ake yi sanda za a yi lasar da su ake yi sada za a yi magariba isha sallan biyar ka sa ido ka gani suna nan da su ake yi haka ka zo maka ka ga lokacin salloli da za a ta da sallah a kira sallah a jira ta da ita ka ga da su ake sallah haka ga ficewa suke su tafiye su amma an ka je baki a wajen makabarta za ka gan su dandazan su za ka ga suna shigowa bayan sallar lasar suna tasu suna kunkumata wasu tsirari kuma za ka gana sallar da su saboda munafunci saboda sallar jam'i ma wani su ba wajibi ba ce to wanda bai raya masallaci ba da sallah ne zai zo kuma ya kwace wannan masallacin ya raya shi hmm? ana yaudaran mutane mutane ne inda suka sa gaba daban inda musulunci da musulmi suka sa gaba daban amma ba a fahimci wannan na shida mahadi ahli islam yuhibbu sahabata radiyallahu anhum wa yatamassaku bi sunnatihim amma mahadi rafida فيبغض الصحابة ويخرجهم من قبورهم ويؤذبهم ثم يفرقهم المهدي نأهل السنة والجماعة هنا كان صحابي المهدي وانا زي بينا عشان زامني shi yana son sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun zauna da shi wasu ya auri 'ya'yansu wasu aure 'ya'yansa wasu sun tafi yaƙi tare wasu wani ya zama babban abokin shi har a tafiyar su zuwa hijira duk wannan sahabban yadda annabi ya ce a so su to almahdi da zai bayyana na gaske yana son sahabbai amma shi ko almahdi sannan waye ta masu bi zai riko da sunnar sahabbai wanda ya tarar irin yadda annabi ya koyar da musulunci shi zai koyar shi zai tafi a kai yadda sahabbai suka rayu amma shi almahadi na rayu su zane yan shi'a shi kuwa za ka ga cewa yana gaba da sahabai ne yirgizu sahaba gaba yake da sahabai, gaba ko wacce ma ta wuce misali a koyar ko gobe za ka gaba ruwansu a sai dukkan sahabban manzo ko wanda suka zo suka mai tafa baya ranar su dubu ɗaya da ɗari hudu amma a ce sahabai ba su fi ɗan yatsunka na hannuwar su ne kaɗai na gari sauran kuma dukkan su sun yi ridda ko ka ce musu munafukai ko a ce musu kafirai kuma ciki duk da manya-manyan da kai kake ga su ne na kusa da manzo har su da ke kafirtawa to kaga wannan maganar magana ce da ya kamata kai ka fahimce ta da kyau dan uwa wa khurujuhum min quburihim akwai inda suke faɗi cewa in suka sami dama za su fitar da sahabbai daga cikin kaburburan su bayan sun fitar da su kuma sannan za su yi masa azaba wai sai sun rama abinda a yadda suke faɗi wai wanda da su aka hada kai aka kashe Hussein jikan manzo sallam saboda haka sai sun rama mashi sai sun fitar da su kuma sun masu dukan tsiya sannan bayan nan kuma su wuta su kona su yanzu wannan magana dan Allah musulmin arziki zai yi ta hmm? wannan ka bibiya ka je ka karanta littafai ka gani har na suna sun suwa suka kashe Husaini ka je ka bincika ka ji suwa suka gayyace shi garin su suka yaudare shi kuma su suwa suke kashe shi a ƙarshe mutanen madina ne mutanen makka ne sahabbai ne ka je ka karanta tarihi da suna wanda suka yi aika aika duk yana na tarihi tabbataccen tarihi ba na ba bugurɓataccen tarihi kuma aƙida suke nan in har yau cewa sahabbai su ne suka yi wancan kaza kaza he sun ɗaukansa he sun masa kaza dina na a rubuce ka karanta ka gani na littafi na nan da aka yi su halin jawab tambaya ake da amsa akan aqidin shi'a akwai wani littafi shi kuma sunan shi a ƙa'idu shi'a al-isnai a shari'a karanta littafi ne mai kyau da dai aka ba wata magana da aka ɗauko sai daga cikin littattafansu littattafai ma ka san dai a ana da littafi da za a ce na tun na da da na yanzu malaman su tun na farko farkon mai suka faɗi da kuma na yanzu akan wasu aƙidu akan ƙur'ani akan manzo sallam akan me ce ce sallah duk abubuwan su da su zaka gani domin da hanyar jirgi daban ta mota daban da zai ka karanta wannan littafin sunan shi a fa'idu shi'a al isna a shari'a zaka ga bayanai da reference da komai kuma in ka ga reference ɗin ka je ka duba littafin su zaka ga wannan magana haka take bambanci tsakanin almahadi na shi'a da na ahlus sunna na bakwai mahadi ahlul islam ya kurji min al-mashriqi amma mahdi rafida ya kurji min sirdabi ko samurra bil iraq shi al-mahdi na al jama'a mun karanta da ku inganta ingantattu zai fito ne daga al-mashriq ko ba haka bane amma shi wannan suka ce zai fito ne nasu daga sirda wannan ramin da suka ce wai ya shiga a can samun ra wata unguwa ce a cikin iraki inda suke faɗi canan nan ya je ya shiga ana nan ana jiran shi ya fito sannan kuma a abin nan ɗin shi to kaga wurin fitar kan shi wancan wanda hadisi ya nuna daban inda zai bayyana su kuma nasu inda suke cewa zai fito daban kaga wannan ma wani bambanci ne ya kamata ka fahimce shi na takwas na karshe a cikin manya-manyan bambance-bambance shine mahadi ahal islam ya ishi a sini amma mahadi rafida fa ya ishi eh, ko na sanatan shi al na ahlus jama'a zai rayu ne shekara bakwai bayan bayyana sa aka hadisi ya inganta aka muka karanta da ku amma shi nasu zai shekara ne zai rayu tsawon shekara saba'in kamar yadda suka faɗi. ka ga bambancin nan ma ai daban ne shekara bakwai da shekara saba ya da bambanci wannan duka bambance-bambance ne sakamakon abin da muka karanto da kuma abin da yake cikin littafin su da kuma lokaci ba zai ba da dama a ta faɗaɗa waɗannan maganganu nasu wanda karanta su ma ka iya cewa kamar ɓata lokaci ne a matsayin ka na hadu suna, sai ka sami ƙargin duka riƙe domin ka gane in kada kake da wanda yake da da shi a bakin shi kake kawai don haka kawai ba dinsa wata dalili ne da kake da shi mai karfi in ya gyara ya dawo hanya fadin shi muke so falillahi alham muna roƙon Allah shirye da su ya dawo da su kan hanya ta kwarai su bar wannan fantarariyar hanyar wacce take wasu suna ganin duk masu zagin sahabai kafirai ne wanda ke zagin Aisha uwar muminai Allah ya tsarkake ta ya tsaftace ta ya wanke ta tas wani yau ya rika je a zuciyar shi har yau da wannan abin da munafukan suka zarge ta da shi wannan kafiri ne da nassi na alkur'ani tunda Allah ya ce ita bara'a ya ya barranta da ita sai kuma yau ka rika kulle a zuciyarka tana nan da wannan tabu. wai ya zibillahi abubakar wanda annabi ya tafiya da shi hijira Allah ya kira abubakar abokin manzo sannan yau kai ka zo ka ce zaka ka zagai wai annabi kake so ban da shi wannan ma wata magana ce da musulunci ba zai da ita ba wannan shi yasa muna bayani ne yan uwa saboda fatan mu gudu tare mu tsira tare sannan Allah ya sa mu shiga aljanna tare domin babban musiba ce a ce kana nan kana da awar musulunci amma a gefe kuma kai tsakaninka da musuluncin kun yi hannun riga ko kuma kana nan ka bar 'ya'yanka ko ƙannanka ko wasu 'yan uwanka sun kama waccan hanyar kai ba ruwanka domin ana ce maka ai ɗaya ne da za ka za ka jana ta Ana abubuwa da Allah ka kyale dai abin ta mai raboci abubuwan nan duk ba ka gane gaskiyarsu ya ba a gane gaskiyarsu an yi bayanin komai dalla-dalla na addini ta yadda yake annabi ya ce lokaci za zo duk wanda ya rayu zai ga safani mai yawa kuma ga safanin kuma ya ce ga mafita ga yadda za ka yi safani ya zo ko manyan ya shi kun fasayar tilafan kasira Tsakanin annabi ya duk wanda ya rayu ke gama sabai za ku ga saɓani mai yawa amma da ya mafita ya ce alaikum bi sunaki. ko a wani wurin ya ce menene ne ke cewa wato na umarce ku da riko da abu biyu eh ne ƙur'ani da sunna wani wurin ya ce eh, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ko ma in bihi ma lan tadillu ji na ban maku abu biyu in kuka rike su a bana ba za ku bata ba ƙor'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata yau sai ka zo ka ce wai kai ai dai abubuwa ne a daina ma magana akan su saboda kada neman yadda kowa ko kuma kai a fahimtar ka cewa ai abubuwan nan da ɗaya ne annabi ba zai bayani ba da sahabbai ba za su yi ba tabi'ai da ba za su yi ba sai a ba mu shikenan kawai kowa ma ya ce musulmi ne sai ta musuluncin yadda ya ga dama al'amarin ba haka bane wannan su ne a takaice manya-manyan bambanci tsakanin almahadi na ahli sunna wal jama'a na musulmi da kuma almahadin na rafida wanda suke riya wai yana nan zai bayyana kuma mun faɗa muku cewa mun karanta a tarihi mahaifinsa bai mahaifi ɗa ba ko ɗaya balle ha a ce ɗan nashi yana nan an yi shi kuma yana nan a cikin rami zai fito yanzu ya zama wani almahadi babu shi ba yi shi ba da haka muna fata a Allah Ubangiji ya gane da mu ba da jin za mu sami damar shiga cikin wancan fasali sai mu bari mun kulle wancan fasali da shi shan Muhammad Bello da waɗannan bayanai darasin mu na gaba muna da rai insha Allah sai mu tsora wancan fasalin wanda shi ma Muhammad Bello ya kawo shi ne dan dai mu daɗa fahimta wannan matsala ta wato almahadi da take tsohuwar magana ce kuma har yau ake ta yin ta ko mai kamata a bata ba domin kullum su ake ka kudurci abin da yake daidai abin da ko ba daidai ba ka tattara shi ka watsar harkar akida ba a wasa cikinta shi yasa magabatan mu duk suke rubutu a kai suke ta bayani don su sauke wajibin da ke kansu mu ma yau shi yasa muke kokarin mu karanta bayanin su don mu gane gaskiya da suke bayani a kanta Allah ya tsura mu a kanta mu gane abin da suke bayani kuskure don mu roƙi Allah ya nisantar da mu wannan kuskure da da za a yi za a yi masa aiki gobe insha Allah wa asibitin kashi da ke dala da fatan Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya ba shi lafiya sai kuma wani shi ma da ya koyi ce malam da Allah a saka shi cikin addu'a sun shiga irin tsarin nan tallafi da ake bayarwa na gwamnatin tarayya Allah ya sa su shiga cikin wanda za su yi muwafaka da al'amarin assalamu to alhamdulillah ba ka wannan ba mai tambaya yanzu na muka karanta ko kai ko karin bayani da zaka kara mana a don karatu ne da ake ke tafiya da abubuwan da suke faruwa ko kana da wani ƙarin bayani da za ka ƙara mana na bambanci da kasani tsakanin almahadi da muka karanto muna kusan ƙarshe na karanta bayanan almahadi na hakika da kuma almahadi wanda ake da wasa na zuwa musamman na shi'a ko da wani bambancin da za ka kare mu da shi sai mu ma mu karu in ba ka da wata tambaya na'am in ba mu, na'am to alhaji na'am eh, eh mun karanta shi ai wannan faɗi suka yi kawai da kane suka shata suka ce an haifai ɗin Eh, tunda shi baban shi bai taba haihuwa ba amma yaushe aka haifi baban su wannan zamu binciko darasi na gaba insha Allah tunda shi baban nashi Al-Hasan askari an yi shi an tabbatar tarihi ya tabbatar da shi eh shine imami na goma sha ɗaya na shi'a mun karanto a baya ina jin ma har da shekarun yanzu ne dai ba zan iya faɗi ba amma ko littafin haka koma ina jin zamu mu sami wannan insha Eh, tun shi ne imami na goma sha ɗaya kuma an yi shi da lokacin rayuwarsa duka amma ba zan iya tuna ba yanzu darasi na gaban insha Allah ba shi na'am alaikum assalam eh hmm. Eh. Hmm. eh eh eh Evet. Hmm. Hakka. Hmm. Eh. Tare wannan lazim wani darasi a bana na dan bayani ko? Wani bishop ne kowa ya zo nan zai musulunta amma ya ce sai ya tambayoyi. Ina jin mun taba nan bayani a baya. wani da aka sa suna ahmad ina tuna daga cikin tambayar da ya yi mamala lokacin ya ce me yasa ku ina nufin ko musulmi mafi yawan ku kuke gaba da mu kuma kuke kyaman mu ba kwa shiga abubuwan mana bukukuwa amma wasu a cikin ku sukan zo coci lokacin da muke christmas sukan ci abinci da mu kuma sukan ce mana da mu da su da yan uwan juna ne a gaba mu ya faɗi wannan a ƙarshe dai har ya sarraha ya ce wasu na wanda shugaban sake ce mai zazzagi zazzagi haka ya ce ya ce to su suna ce mana mu yan uwansu ne su yan uwanmu ne suna cin abinci tare da mu kuma ba sa kyaman mu kuma sukan ce mana wai sakon nan ma da aka zo da shi shi wanda aka ba sakon ya mistake ne an aiko shirin wani ne ana ce mashi ali to kuma sai ya kuskure ya yi mistake ya je ya kai shi wurin muhammadu to suna gaya mana wannan to tun da shi ya zo ne yana tambayoyi sai an ba shi amsa sannan zai karbi musuluncin ya ce me yasa menene shi ya mashi bayani ne ja haka a lokacin na jin dai amsa biyu aka bashi a farko ni lokacin da ce mashi mu musulunci muna da tsari ba wani abu da yake kira munafunci na ce kai yanzu idan ka ga wani a cikinmu ko kuma eh, wani a cikinmu yadda yake na ya zo wurinku za ka aminta da zuwan da ya ce a yace to mu ma haka in ka zo yanzu kai banda musulunci ka zo ka zo wani leƙen asiri za mu aminta da kai ce a to tuni mu Allah ya saukar da sura sukutun da guda ya raba tsakanin kowane addini lokacin da mutanen makka suka nemi annabi a yi sulhu a zo a bauta ma gumakan su wasu lokatan su kuma su zo a bauta ma Allah wasu lokatan Allah ya ce ƙuli ya ayyuhal kafirun la abudu ma abuduna, wala an antum abiduna ma abudu wala ana abidun ma abattum wala an antum abiduna ma abudu lakum dinukum waliyadi kaga lakum dinukum waliyadi ka ce makafirai ni ba zan bauta ma abinda kuke bauta ma ba ko Kuli ya ayyuhal karun la a abudu ma ta abuduna ba zan taba bauta ma abinda kuke bauta ma ba wala an abidu na ma'budu kuma ba za ku wata ma ne ke bauta ma dan shi Allah bai karba shirka kuna ganewa wala ana abidun ma abatum ni ban zan bai bauta ma ne ke bauta ma ba wala an abidu ma ma'budu kuma ba ku zama masu bauta ma ne ke bauta ma ba lakum dinukum wani addinin kuna gare ku addinin na gare ni kwaye na shi gina ko Bismillah mu abinda aka koya mana kenan ko ku yi naku mai namu ba a haɗuwa bai yiwa kuma kai ma da za ka gan mu da wannan yanzu ma shi yasa kake kwashinin kake tambaya me yasa suke shiga da suka shige kun kun yarda da su mala ya ce mai da yake baya ya gaya mai wasu cikinsu wata firka ta su ta su kiristocin kan faɗi kaza yana faɗi ya ce a ah, mu a wurin waɗannan ba kiristoci bane na arziki kun gane wai kar a faɗi magana da suka faɗi su wasu yadda da ita ba sai ya ce ɗazu na faɗi kaza ka ce ba ka yadda ba to mu ma wannan da ka faɗi mu ma ba mu yadda ba ba musulmi ne na gari ba kaga shi kenan karshe dai bawan Allah na Allah ya azurta shi da musulunci ya karbi kalmar shahada aka sa masa sunansa Ahmad wajen ina jin ya zauna nan fiye da sati na koyon sallah da sauran al'amura ya koma garin su sallanta to muhallin shahi shi ya faɗi haka kuma mu ma mun gani na gani ga su a cikin coci ga su zaune kuma an tambayi shi wannan dai shugaban nasu wata rana jina ba da amsa me yasa ake ganin ku tare da kiristoci in wani bin kuna tattakin ku yace ai ba abu ne farko ba ba farau ba wai su wannan tafiya da suke ai saboda nuna bakin cikin su ne ga kashe al-Hussein shi kwal hussein tun sadda aka kashe shi kiristoci na lokacin sun zo sun taya alul wai nuna bakin ciki da damuwa wajen kashe shi shi yasa tun wancan lokacin haka abin yake hayau hai gobe in an ga kiristoci tare da su a wannan tattaki nasu kar a ce laifi ne daidai ne domin suna taya su ne bakin ciki to kaga wannan ke nuna maka kullum babu yadda za ka haɗa musulunci da wani addini wanda ba shi ba Tsakanin ka da kirista ka kira shi zuwa musulunci yadda yake in ya karba fa lillahi alhamdu in bai karba ba shi kenan laka dinuka wa lahu dinuhu amma ka ce za ka coci to shi ma za ka ga ya toshe masallaci kenan hmm? ba ɗaya ba yan uwa Allah ya sa mu dace na ga lokaci ya tafi fatan mu musamman matasa kullum wannan abu ana karanta su ne dan a haska maka kai ma ka je ka dagi ka rike Ƙur'ani, ka rike sunna kai ta karatu kuma hannun wanda ya dace ya karatu hannunsu tunda shi karatun nan muhammadu ibn sirin babban tabi'i ne yake cewa fanzuru amman zuna dinakum kullun za ku karatu na addini to ku rika kallon wurin wa za ku karbi addinin ku domin karkashin karatu kake koyon sallah azumi zakka haji tauhidi da sauran dabuwa na ibada sabanin ilimi na rayuwa ilimin rayuwa sai ka je ka yi shurin kafiri ya za ka kera kaza ya za ka kaza ya za a sarrafa kaza ya za wannan duk ilimi ne wurin kwama sai ka je ka yi shi amma ilimin addini yana buƙatar sarƙa sanadi wurin wa ka ji shi wannan wurin wa ya ji wa ne ingancin sa ne amana suka ilimi har a danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda shi ilimi na addini haske ne na shiriya Allah ka shirya da mu Allah ka tabbatar da gadigan mu akan daidai duk abin da yake karkace mu hanyar magabata ce hanyar manzo Allah ka tsare mu ka tsare mu da fitintunu na irin wannan lokacin namu fitina ta dukiya fitina ta talauci fitina ta addini fitintunu iri-iri wanda annabi kullum yake neman tsari da su a rayuwarsa a zamaninsa babu su to mu yanzu muna cikin su kace-kace sai mai kira ko Allah ya tsere mu da wannan fitincinu ya ban mu a matsayin nashi ya ban mu a matsayin na manzo sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahum ha eh eh ga tanan na ba su inda wanda yake zai photocopy rana ya cewa raba ma yan uwa fa alham kana da hanyar yi to eh akwai ta turanci akwai ta larabci wacce kake so sai ka karɓa ka ha to to wai shi tambaya ki me hukuncin a kira kirista shigo masallaci dauran aure dauran aure dai ibada ce farko kana kiran musulmi su shaida daurin aurenka to kana sa har ne ya maka shaida ya saka ba bai kamata ka kira kirista shigo masallaci ba zai shigo idan zai karɓi musulunci zai shigo don neman wani bayani na musulunci duk sai a ba shi dama ya shigo amma haka kawai saboda wani abu wanda yake ba bai da haƙƙi a kira shi shigo wannan kuskure ne kuma abin da ake ta shiga ne yanzu wai abin da suke cimma taqarubul adiya wai addina ake so a kusanto da su kusa da kiristanci da yahudanci da musulunci wani addinai ne na sama to shi kuma Allah madaukaki na cewa inna dina inda lahi al-islam addini a wurin Allah yadda je a yau a wannan zamanin tun daga zamanin manzo har duniya ta tashi shine musulunci waɗancan yanzu ba sunan su addinai a wurin Allah ba balle har ka ɗauko su ka ce za ka yi kwa masu ka ce su tafi tare a'a su yi nasu mai namu masallaci ɗaurin aure ibada ce bai kamata ka gaito rikista kirista ɗaurin auren ka ba masallaci wurin ibada ce bai kamata ka shigo da shi ba in kai zai gayyace ka je coci to bai kamata mu ka gayyato mana kafiri ar ne cikin masallaci ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu